lakum inna azabi la shadid Allah ya shelanta wa bayi lalle in ne muku ni'ima ko ma wace iri ce idan kuka gode mun zan kara mu amma idan ne muku ni'ima kuka kafarce mun to ku sani azaba ta kana da tsanani zan kwace ni'imar kuma a karshe zan biyo baya da azabtarwa Allah ya tsare mu da ka yahudawa babban abin da ya dauke su zuwa ga saba Allah da kafiran da suka shuɗe shine baiwa da ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya musu daga cikin ni'imar akwai tsawon rai suna tsawon rai ba irin mu ba sai ka samu mutum a wancan lokaci ya yi shekara ɗari biyar shekara ɗari shida an ce a wani ƙaulin wata mata ta zo ta koka wa annabi nuhu a zamanin annabi nuhu ta ce ‘ya'yanta ba sa daɗewa a duniya ya mata addu'a tana abin nan me yake cewa wabi mana in ta haifi ɗa sai ya mutu sai annabi nuhu ya ce da ita to shekara nawa ‘ya'yan naki suke yi ita ce akwai wanda ya mutu a shekara ɗari hudu wani a shekara ɗari shida ɗan yara ne ƙanana sai ce mata to ki kwantar da hankalinki nan gaba al'ummar da za a yi ba za ma su kai ƴaƴanki ba shine manzo Allah ya a amaru ummati ma baina 60 ila 70 ni al'umma ta ajalin rayuwarsu mafi yawa shekara 60 da shekara 70 za su rinka mutuwa wannan tsawarin da Allah subhanahu wataala ya yi musu shi ya ɗauki da yawa daga cikinsu suka rinka saba wa Allah wasu ma har suke ganin alkiyamar da ake cewa za a yi fa ba za a yi ba domin shekara ɗari ba a yi ba shekara ɗari biyu ba a yi ba shekara ɗari uku ba a yi ba hatta suke mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin wai yaushe ne ita alkiyamar za ta yi tun da gaske ne saboda suna ganin abin yayi nisa wasu suna ganin tun da yayi nisa kamar ba zai zo ba shine Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan suna ganin zamanin yayi musu tsawo alƙiyamar da ake ta faɗa za ta zo kamar ta daɗe ba ta zo ba sai Allah ya ce wa narahu qariban ko kuma muna ganin abin kusa kusa ne domin larabawa suka ce kullu atin qarib duk abin da aka ce zai zo ko mun daren daɗe wanda aka yi bai zo ba kusa yake domin in dai an sawa abu lokaci to an gama da shi abin da ake jira kawai shine lokacin sa ya faru shi ne Allah subhanahu wata'ala anan yake cewa bal matta'ana ha'ula'i bari dai abin da ya ɗauki waɗannan zuwa ga saba mana jiyar da su daɗi da muka yi muka ba su dukiya muka ba su ƴaƴa muka ba su tsawarai muka ɗauke musu cututtuka irin na zamani a yau su a wancan lokacin ba a yi a wancan lokacin ba su san meye hawan jini ba ba su san ya ciwon shuga ba mutum sai ya daɗe yana rayuwarsa lafiyarsa kalau shine Allah yake wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an absaran wa afida hmm. hakika mun ba su abin da ku ba mu ba ku ba mun ba su ji mun ba su gani mun ba su zuciya ta tunani ma'ana su a wancan lokacin fa duk babu na'urori komai suna yin sa ne da ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da su ba su da buƙatar sai sun hau dogon abin hawa wanda zai rage musu tazarar tafiya sosai saboda suna da lafiyar tafiya ba sa buƙatar sa tabarau don su gani saboda idan su lafiyar sa kalau ba sa buƙatar kaza ba sa buƙatar kaza saboda kwaliti da Allah ya ba su amma ubangiji yake fama agna anhum sam'uhum hakika jin su bai musu amfani ba wala absaruhum ganin su bai musu amfani ba wala afidatuhum zuciyarsu ba ta tsina na musu komai ba saboda ne kizkanu yajhaduna bi ayati Allah tunda suka fara jayayya da ayoyin Allah sannan idan kana so ka ci moriyar halittar da Allah ya maka kai amfani da ita wajen biyayya ga Allah kana da ido kai amfani da shi wajen ganin gaskiya kana da kunne sai kai amfani da shi wajen sauraron gaskiya kana da kwakwalwa da zuciya ta haddacewa kai amfani da ita wajen haddace abu mai amfani ba shiriri ta da shirye ba amma su kuwa lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga su da zuciyar amma ba mai amfani ba ga su da idan amma ba mai ganin gaskiya ba ga su da kunnan amma ba sa jin gaskiya da shi wa in yaraw kulla ayatin yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa in yaraw sabila ar la yattakhidhuhu sabilan wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabilan Allah yake duk ayar da za a nuna musu sai su bijire mata idan sun ga tafarkin shari'a ba sa bi wannan shi ya ja musu abin da suka fada ciki hikimar faɗar wannan dan ni da kai da ke da muke rayuwa a yau mu ma Allah ya ba mu gani gwargwadon namu ji gwargwadon namu to mu yi amfani da shi wajen aikin alkhairi kafin ya wuce kafin mu zo lokacin da za a yi mana hisabi a kansa kuma mu duba a bincika a gaba mu tsini na komai da shi ba ba mu yi amfanin da ya kamata ba Ba irin wannan lokacin sai mutum ya yi nadamar ina ma makaho ya rayu ina ma shi bai taɓa ji ba a duniya saboda duk abin da ya jin ya zabe maka sharri ya zama abin da za a hukunta shi da shi shine ma'anar bal matta'ana haula'i wa aba'ahu bangiji yace hatta qala alaihim umru haske da rayuwa ta yi musu tsawo shine Allah ya ce alam ani lillabi na amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min ya kunu ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد قد قلوبهم وكثير منهم فاسقون alam ya ani lillazina amanu har shin yanzu lokaci bai yi bane ga masu imani har yanzu lokaci bai ba shekarar ki 20 30 40 har yanzu baki daina abubuwan da kike kina yin shekara 15 ba har yanzu baki san cewa duniya ta riga ta tafi ba har yanzu baki san cewa ke yanzu ba yarinya ba ke uwa ce har yanzu baka gane cewa shekarun girma sun zo maka ba da kana gani ba da tabarau ba yanzu sai ka sa tabarau da kana iya tashi da sauri yanzu kuma sai ka daddafa wani abu har yanzu baka gane lokacin ya fara tafiya ba ubangiji yace alam ya'ni lil ladina amanu shin har yanzu lokaci bai bane ga wanda suka yi imani an taksha qulubuhum fi saranda zuciyarsu ta rusuna li zikrillahi ga ambatan Allah wa ma nazala min al da abin da ya sauka na gaskiya ma'ana lokaci fa yayi yana daga cikin ribar rayuwa ka bar saɓo tun saɓon bai bar ka ba kai shirin lahira tun mutuwa ba ta rike ka ba amma matukar ka bari wai sai saƙo ne ya guje ka kai ba kai ka guje shi ba to kai asara domin akwai mutanen da saƙo ne yake su ba su suke gudarsa ba kaga mutum ya tsufa amma yana yin abin da ko yaro karami yayi za a yi masa takaici ko dai na shaye-shaye ko na fasikanci ko na wasu abubuwan makamantan haka yanzu wasu daga cikin masu zinace-zinace cikin mazaje wani lafiyar saduwa da matan ma bai da ita sai an sha maganin ƙarfin maza kuma yi zina kuma yi zafi da yaukon Allah ya hutar da kai ka huta wata ta riga ta tsufa karuwancin ya riga ya batta yanzu sai an yi cike-cike an yi a cuci maza sannan za a tafi karuwancin huta mana lokaci ya riga ya wuce domin lokacin ƙuruciya shine lokacin ruɗi amma lokacin da girma ya zo ya kamata ka gane gaskiya da gaskiya yanzu ake rayuwa to shine Allah ce wala yakunu kallazina utul kitaba min qablu kada fa mu'minai su zamo irin waɗanda aka ba su littafi tun kafin su yahudi da nasara kenan bala alaihimul amadu sai suka ga lokaci yayi musu tsawo shekarunsu suna da tsawo lafiyarsu ta yi tsawo damammakin rayuwa da Allah ya ba su sun musu tsawo Alƙiyamar da ake ta ce musu za ta zo suka ga ta daɗe ba ta zo ba a ƙasar ƙulubuhun kawai sai suka shantake sai suka miƙe ƙafa sai zukatansu suka ke kashe suka ɗauka duk abin da ake gaya musu ba kai ƙarya ne ba wata alkiyama ba wani tashin alkiyama ba wata ba wani tashi idan an mutu ubangiji yace kasirun minhum fasiqun da yawan sai suka zama fasikai da aka mu kiyaye kada mu yadda tsawon rai ya ruɗe mu kada mu yadda lafiya ta ruɗe mu kada mu yadda wadata ta ruɗe mu domin dukkanin su ba su da tabbas ba su da ita kanta duniyar ma ba tabbas ba ce ita kanta duniyar ma ba tabbas ba ce shi ne Allah ya ce afala ya rauna shin yanzu ba sa gani anna na'atil arba mu muna zai wa ƙasa nan ha min atrafiha muna rage ta daga gyaffanta to anan wasu malamai suka ce ard anan ana nufin ardu makka Allah yana magana ne da kafiran makka Allah ce ba sa ganin muna zuwa wa ƙasar makka muna rage ta a hankali to me yake nufi da rage ta a hankali shine ana ciccinye ƙauyukanta mutanen garin suna zama musulmai wanda da kuma ba musulmai bane wannan kadai ya isa ya gane mutanen Makka cewa lallai fa watan wata rana wannan addinin musuluncin da ba sa so har suka kori annabi daga Makka ya koma Madina sai ya zo ya mamaye garin Makka duk mutanen Makka sai sun zama musulmi domin ga kauye kaza kusa da Makka da ba musulmai bane su ma sun musulunta ga kauye kaza yamma da gari ga kauye kaza gabas ga kauye kaza kudu ga kauye kaza arewa a hankali a hankali za a kwace gari a hankali a hankali za a musulunta wanda kuma su wannan shine abin da ba sa so shine abin da yake taya musu da hankali waɗansu malaman suka ce a'a al'arb a nan abin da ake nufi ana nufin ardul kufuri ƙasashen kafirai ana ta karɓe su daga hannunsu ana musuluntar da su wannan kuwa kamar alama ce Allah yake musu su ma su shiga taitayinsu su ma in ba su shiga musulunci ba to watan wata rana za a kore su daga garuruwan su kuma garin musulunci zai kare shi domin alkawarin Allah ne sai ya galaba sai yayi nasara shi da manzanninsa akan dukkanin wani makiyinsu duk garin da kake ganin da ba musulmi ba ne alkawarin Allah ne kafin ya tashi alkiyama sai ko ina musulunci ya shiga ubangiji ya ce kataballahu la'azali aghlibanna ana wa rusuli inna Allah la qawiyyun aziz Allah ya riga ya zartar ya rubuta a littafinsa da ba a goge rubucin yace la agaliban na sai na yi rinjaye ana wa rusuli ni da manzannina ma'ana sai na ci karfin kafirai kuma sai na tabbatar da addinin musulunci wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun Allah ya ce alƙawarin mu ya riga ya zartu da bayin mu manzanni innahum lahumul mansuruna lallai za mu taimake su wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lallai rundunar mu ita ce za ta rinjaye to shi yasa manzo Allah sallallahu a farkon al'amari duk da wahalar da sahabbai suke tasha da gana musu azaba da ake yi da hantarar su da carar su da korar su da ake da garuruwan su dan sun musulunta manzo Allah ce ku yi hakuri ku yi hakuri wannan addinin da kuke gani sai ya shiga ko ina da ko ina wata rana manzo Allah yana kwance a gefen Ka'aba ana tsanani a makka lokacin musulmin ba su wuce a kirge su da ɗan yatsu ba ba ma wanda isa ya fito ya nuna kansa cewa shi musulmi ne saboda gudun azaba ko kisa sai ga kabbab ibn al-arad ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci ya tashi annabi wahala kai wahala yace ya rasulullah ala tad'u wallaha lana ala tastaghfir lana ya ma'aikin Allah ba za ka yi mana addu'a ba ba za ka nima mana taimakon Allah ba wahala fa kai wahala Ibn manzo ya tashi ya zauna yace inna mimman kana qablakum Haƙiƙa al'ummomin da suka gabace ku ƙalubalen da suka fuskanta game da addini ku ba ku fuskance shi ba manzo yace akan zo da mutum a ɗora zarto na yankan kata ko a tsakiyar kanka a ce ko ka bar addinin ka ko a yanka ka gida biyu yace na yadda a yanka ni gida biyu sai a sa zartan nan a yi ta gigarawa irin yadda ake gigarawa katako sai an raba mutumin nan gida biyu bangare ya faɗi can bangare ya faɗi can kuma ƴan uwansa suna gani an yi haka dan a kashe shi kuma su a tsorata su amma shi bai yi ridda ba kuma su masu kallon su ma ba su ridda ba sai su ce mu ma mun yadda. abin da aka yi wa ɗan uwanmu akan addini mu ma sai dai a yi mana daga wannan abun ba karamin kalubale bane manzo Allah yace wani lokaci kuma za a zo da mutum lafiyayye amma sai a zo da mataji abin taje kai amma na karfe haka za a rinka takawa a jikin mutum ana fuzga annabi ce da haka sai an tsefe naman mutum an cire naman gaba ɗaya an bar kashi kwarangwan sikelata ce amma duk da haka ba sa rudda sai manzo ce ku je ku yi hakuri wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra na rantse muku da Allah wannan addinin Allah ya yi alƙawari sai ya cika shi hatta ya tsira rakibu min sana'a ila hadramau har sai mai tafiya a kan abin hawa ya yi tafiya daga birnin sana'a a na ƙasar yaman ila ta zuwa birnin hadramau garuruwa ne wanda a wannan lokacin sun kowane waje hatsari da tsautsayi kamar ka ce jihohinmu na arewa masu fama da insecurity wanda ba a tafiya idan mutum yana tafiya a tsakanin waɗannan jihohin kawai sai dai aike masa addu'a kai, an ga Allah ya kai shi saboda fargaba na bandit ne fargaba na na kidnappers ne kuma zalla buga misali da irin waɗannan biranen a wancan lokaci birnin sana'a da birnin hadramaut dukkaninsu a yaman suke kuma babu zaman lafiya a wajen yace to ku kwantar da hankalinku za a zo zamanin da mutum zai tashi daga birnin sana'a tafi birnin hadramaut la ya illa Allah baya tsoron komai sai dai Allah baya tsoron bandit baya tsoron kidnappers baya tsoron terrorist baya tsoron komai na fargaba wa dhiba ala ganamihi sai dai tsoron ko tarke shi kar ya ci masa dabba walakinnakum qaumun ta'ajilin, sai manzo Allah ce ku yan adam kun fiye gaggawa ne amma abu a sani da aka addinin musulunci duk kalubalen da zai fuskanta musulmi duk kalubalen da za su fuskanta Allah ya yi alkawari a ƙarshe su za su yi nasara to amma hakan kuma ba yana nufin mu je mu kwanta ne bacci ba a'a mu tsaya mu tsaya mu dage wajen yin addinin mu a karan kanmu mu dage wajen tallata shi mu dage wajen sa da duk damar da Allah ya bamu to sai zama Allah ya yi amfani da mu wajen taimakon addininsa amma idan muka ce kuma ba za mu yi ba tunda Allah ya alƙawari, shi alkawarin sa baya faduwa zai yi ko da mu ko babu mu to amma idan yayi babu mu mu kuma mun yi asara domin ba mu ci riba ba domin ba za mu samu ladan ba da haka waɗansu malamai suka ce wannan al'ard ana nufin ardul kufar duk ƙasar kafirai a hankali sai an kwace sai sun dawo ƙasashen musulmai shi yasa zaka ji yanzu a duniya sai a ce maka musulmi sun fi yawa a waje kaza wanda da wajen asali ƙasar kafirai ce yadda ake shiga musulunci yanzu a turai to ko a nan ba a shiga ba addinin da ya kai addinin musulunci yaɗuwa yau a turai da amerika da faransa wannan yana daga cikin abin da yake tayar musu da hankali kuma ba komai bane alƙawarin Allah ne anna na'til arda nanqusuha min atrafiha gashi nan muna zai zai kewa kasashen su muna rage su a hankali a hankali yau a ƙasar kaza ya zama na musulmi local gamman kaza ta zama ta musulmi kaza kaza sun zama musulmi haka dai haka dai a wani kaulin na malamai suka ce a anan ana nufin duniya wannan ƙasa baki ɗaya da muke rayuwa a cikinta yana daga cikin alamomin tashin alkiyama da kuma alamar cewa Allah mai iko ne da kuma alamar sa zai cika shine Allah yana rage ƙasa sai malamai suka ce to me ake nufi da rage ƙasa suka ce shine hamada wajen da da babu ruwa kaga ya zo ya zama ruwa wajen da da babu zaizayar ƙasa kaga ya zo ya zama zaizayar ƙasa wannan alamomi ne na tashin alkiyama da haka da haka duniyar za ta kuntace mutane su tattara waje ɗaya teku ta mamaye ko ina hamada ta zaizaye ko ina daga nan kuma sai Allah ya tashi duniya da aka kace wannan yana daga cikin alƙawarin Allah kuma yana daga cikin alamomin tashin alƙiyama sannan a wani kaulin na malamai suka ce a abinda ake nufi nan ha muna rage ƙasa shine muna rage mata lokuta muna rage mata lokuta tsawon lokaci na yau ba irin na jiya bane ba a da idan aka ce juma'a kuma kafin wata juma'a ta yi sai ka daɗe kana ɗauki juma'a ba ta zo ba yara har waka muke muna yara gobe juma'a kuturu dariya yake zai samu ɗan kwamo saboda a da juma'ar tana daɗewa ba ta zo ba da ramadana kafin wani ramadanin ya zo sai ka ga duniya ce amma yanzu ka kamar kibtawar ido shine manzo Allah yake daga cikin alamomin tashin alƙiyama za a yi da zaman lokaci zai kuntata za ku ga sati ya zama kamar awa ɗaya awa ɗaya ta zama kamar kwana ɗaya wata ɗaya ya zama kamar eh, sati ɗaya shekara ta zama kamar wata ɗaya babu albarkar lokaci to idan irin wannan lokacin ya zo da mai hankali baya sakaci da aikin alkhairi ka sa alam ɗinka ki sa alam ɗinki ki saita agogonki lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza lokacin a rayu kara zube ya wuce saboda duniya yanzu gudu take yi. ko kai sauri a tafi da kai ko ta tafi ta bakka da wannan yana daga cikin fasarorin da malamai suke wannan aya a wani kaulin suka ce za ku ga wajaje ma nisan su ya rabu a da idan aka ce ka taka daga nan zuwa waje kaza sai ka ga sai an yi kwanaki kafin ka kai amma yanzu a munci kaɗan ka je har ka dawo yanzu iyayenmu da kakanninmu can da suka je aikin maka a ƙar lokacin babu jirgi za a ce shekara suka yi tafiya a shekara suka dawo ko wata shida tafiya wata shida dawowa amma yanzu a kwana biyu ko kwana ɗaya ma 24 hours za ka iya zuwa saudiya sau biyu ka dawo ta jirgi yanzu mutum sai ya je maka saudiya da safe ya umara ya dawo da yamma ya ce maka ya je saudiya kuma ya yi umara amma a da wannan ba zai yi ba wannan yana daga cikin takaice ƙasa da Allah ya da rage ta da ya rinka yi ana ya rage mata tsawo ya rage mata albarkar lokaci ya rage mata faɗi an gane ko ya ta rage mata tsawo ta fuskar samar da kayan sufuri wajen da da sai a kwana biyu kafin a je yanzu kan sai a je shi a minti talatin ma wannan shi ne Ubangiji madaukakin sarki ce afa humul galibu yanzu tunaninsu duk da wannan alamomin da muke nuna musu wai su suna jin su za su yi galaba to idan ma suna jin su za su yi galaba su daina wannan tunani domin ga alamomi sun bayyana da suke nuna cewa lallai su ba za su yi galaba ba dan laike ne قل إنما أنذركم بالوحي ولا أسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون الله يقول قل كسيد سوء إنما أنذركم بالوحي كأيني إنا قرقعوك نيد وحي أنقاني قو معنى أبنت لكي جاء مكو ba fara'ayin kaina bane a'a wahayi ne Allah ya yi mu kamar yadda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha manzon Allah baya faɗa son zuciya duk abin da kuka ji ya faɗa na ayi ko a bari ko na labarin abin da zai faru kafin tashin alkiyama ko bayan tashin alkiyama ko a cikin kabari wahayin yuha wahayi ne da aka kinta masa mu lura da kyau mana shi annabi baya yin kankin kansa wajen isar da sako abin nufi kenan shi addini ba da ra'ayin wani ake ba da umarnin Allah ake domin inda addini da ra'ayin wani ake yi da da ra'ayin annabawa za a yi shi amma ko annabawa da kake ji addini ba ra'ayin su bane ba maganar su ce ta kankin kansu ba ba shaci faɗi suka yi ba Allah ne yake kace kaza sai suka faɗa shi yasa ku lura da kyau za ku ga ayoyin alqur'ani sai Allah ya ce da annabi kul huwallahu ahad ka ce musu Allah ɗaya ne ko inda maganar annabi ce da kawai sai ce Allahu ahad ya cire kul din amma hatta ita kanta kul din ka ce ita ma umarni ce dan haka ita ma sai ya faɗe ta shi yasa wasu daga cikin kafirai suka ce to ma'aikin Allah me yasa ba zai rinka cire kul din ba domin kamar kul din ta akai kace dukkan da ta akai kace in ya zo kawai ya faɗa abin da aka faɗa ba sai ya ce kace din ba mana ana ka faɗa Ke ce a'a ni ma haka aka ce in ce sai na ce kamar yadda aka ce da haka manzo Allah sallallahu baya yin gaban kansa ka'idar kawai ballig ma unzila ilayka ne min rabbika isar da duk abin da aka saukar maka daga wajen ubangijin kawai illam tafa'al ma ballagta risalata in baka yi mutu baka yi da manzanci ba shi yasa nana Aisha ta ce akwai wasu ayoyi guda uku a Qur'ani da a ce annabi zai koya wani abu da su zai koyi domin ayoyin faɗa ne Allah ya masa amma duk da haka kuma sai da ya faɗa saboda ne dole ya faɗa umarnin Allah ne ba zai koye ba aya ta farko Allah subhanahu wataala ce ya kai wannan manzanni ya kai wannan manzo ya sadda abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka in ba kai haka ba to baka yi da manzanci ba ya ayyuhar rasulu balli ma unzila ilayka min rabbik wa in lam tafa'al fama ballagta risalata Allah ya kubuka min nas aya ta biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama zaidu dan harisa yake kawo masa koke da matarsa ma'ana kai ne ka rikida sannan ya girma ka je ka nema masa aure auren ma ba dan kai bada ba za a bashi ba dan bai ita ya nemi aure a wajen a bashi ba amma aka ga girman ka aka bashi kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya kaddara zai saki matar kuma in ya saka kai zaka aura kun ga abin akwai nauyi domin mutane za su yi tacari a duniya su ce a ah, shi ne fa ya rike shi shi ne fa ya nema masa auren kuma yanzu ya zo ya raba auren ya aure masa mata wannan cece fitar zai wa kowane mai hankali nauyi kama shi Allah ba ruwansa idan ya ƙaddara kaddara duk mai surutu sai dai ta surutunsa ubangiji baya canza ƙaddararsa don surutun mai surutu shine manzo Allah Allah ya gaya masa wannan auren na zai fa da ka nema masa ya auri matar auren ba zai dade ba auren zai mutu kuma in ya mutu kai zaka auri matar to amma manzo Allah ba zai iya fito ya faɗi wannan magana ba saboda jin nauyi irin na dan adantaka ko kuma Allah ya kaddara abin sai ya faru da haka duk yadda annabi ya kai da ya sasanta ya sulhu tsakanin na na Zainab da Zaidu sulhun ya kewa yau in an yi sulhu an koma gida gobe a sake rigima a dawo idan Zaidu ya zo ya sake kawo kuka sai annabi ya sake cewa kai hakuri kai hakuri ka rike matarka shine Allah yake wa idza taqulu lil ladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tuqti fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka lokacin da kake ta boye abin da ke cikin ranka na kai ka san labarin me zai faru mana Allah ya so da a ce kawai karan farko da nana zainab ta kawo kara ko karan farko da zaidu ya kawo kara kawai annabi ce kai auren nan naku ba inda zai je sai zaidu sai dai kai hakuri matan nan fa ta za ta kuma ni zan aure amma wannan ai nauyi Allah ce to amma kana ta boyewa amma fa ka sani Allah sai ya tona asiri sai ya bayyanar da wannan lamarin kowa ya gan shi domin ya riga ya kaddara faruwarsa Ubangiji ya ce da annabi wa takshan nasa tsoron maganan mutane kake yi wallahu a ahaqqu an taksha Allah kuma shi ya fi cancanta ka ji tsoro ba mutane ba kaga wannan ayar ma faɗa Allah yayi wa annabi inda annabi zai boye wani abu na Qur'ani da ba zai faɗi wannan ba domin ɗan adam baya son a san an masa faɗa amma annabawa ko faɗan Allah ya musu sai sun faɗa to haka nan lokacin da Abdullahi ibn Ummi Maktum wani mutum ne makaho ya zo yana son annabi ya saurare shi don ya musulunta to shi kuma annabi lokacin yana ganawa da manyan makka manyan mutane yana ganin waɗannan manyan mutane in suka musulunta sai musulunci ya fi samun alheri tattare da su suna da mabiya suna da faɗa ji sama da wannan makaho talaka shi kaɗai amma a kaddara wa Allah Allah bai kaddara su manyan za su shirya ba shi makahon shi Allah ya kaddara wa zai shirya Shi ne da manzon Allah bai kula shi bai kula wayancan sai Allah ya maka faɗa yace abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzaka abasa ya turbine fuska wa tawalla ya juya baya an ja'ahu al'ama wai saboda makaho ya zo masa Allah ce wa ma yudrika wa ya sanar sheka la'allahu yazzaka ai shine ma zai shirya aw zakar ko ya dau wa'azi fa tanfa'u dhikra wa'azin yayi masa amfani amma man sagara wa'ancan da suke ganin sun fi karfin ka ba sa buƙatar wa'azinka fa anta lahu tafadda amma kai kuma kafi damuwa da su kaga wannan fada ne Allah ya wa annabi nana ta ce to da annabi zai koya wani abu da ya koya wannan ma da ka dai wannan yake nuna cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi da shi sai da ya isa shi yasa Allah ya masa shaida wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhani duk abin da Allah ya sanar da shi na gaibu ta hanyar wahayi baya koyewa sawa'an maganar za ta yi wa mutane daɗi ko ba za ta yi musu daɗi ba domin ita gaskiya haka ta gada ba ana gaya wa mutum gaskiya ba ne don ta masa daɗi a'a don ta masa amfani amma a ɗabi'ar gaskiya ita daman ba ta da daɗi amma tana da amfani duk yadda ka ji ba daɗinta to amma gaba ita ce za ta amfani ka yasa bahaushe ce gaskiya ɗaci gare ta kuma in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kariya ita gaskiya kamar magani ce kaso casa'in da biyar cikin ɗari na magani bai da daɗin ɗanɗano amma haka ake rufe ido a shashi saboda me saboda an san zai yi amfani to ita kuma karya tana da daɗi amma cutarwa ce da ita to haka guba sau da dama ita guba tana da daɗin ɗanɗano amma kuma tana da cutarwa to da haka mu kula da wannan ubangiji ya ce kul inna ma unzirkum bil wahyi kadai ni dai wahayi nake gargadin ku da shi ma'ana ba wani abu nawa a ciki inna ma alaykal balagh wa alayna al hisab wa ma ala rasul illa al balagh mubin to mu lura da kyau ana Bangiji sai ce kulka ce inna ma unzir bil wahayi ina gargadin ku ne da wahayi. To shi wahayi ƙur'ani wahayi ne. Hadisan manzo Allah sallallahu su ma wahayi ne domin Allah ya ce maganganun annabi ma wahayi ne kuma ƙur'ani ma wahayi ne. Kenan wannan ya nuna annabi yana wa mutane wa'azi ne da abu guda biyu, yana musu wa'azi da ƙur'ani, kuma yana musu wa'azi da ne da hadisai. domin hadisai dai maganar annabi ce kuma maganar annabi Allah ya kira ta da suna wahayi qur'ani kuma maganar Allah ce kuma qur'ani ma Allah ya kira shi da suna wahayi shi yasa Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran liunzirakum bihi wa man balaga shi ma wannan Kur'anin an mun wahayin sa ne dan in gargade ku da shi kuma in gargade duk wanda sakon qur'ani ya kai gare shi kaga kenan manzo Allah yana wa'azi da qur'ani sannan kuma manzo Allah yana bayanai na sharhin ma'anonin alqur'ani domin qur'ani ya ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim an saukar maka qur'ani dan kai mutane bayanin abin da aka saukar musu to wannan bayanin wanda shine maganganun annabi su ma wahayin ne shine wa mayin yantiqu hawa in huwa illa wahayi yuha annabi baya faɗa son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne Allah madaukakin sarki ya masa to shine anan Allah ya dunkule ya ce kul ce inna ma unzirukum bil wahayi ni ne muku gargadi ne da wahayi yana nufin wahayin qur'ani da wahayi na sunna shi yasa wani abin qur'ani ya faɗa sunna sai ta sharhi wani abun qur'ani bai faɗa ba sai ya bar sunna ita ta faɗa wani abun kuma qur'anin ya faɗa sunnan ma ta faɗa dukkanin su wahayi ne haka duk wanda ya ce shi qur'ani kadai ya yadda da shi bai yadda da sunna ba kamar ya ce magana Allah ya yadda da ita bai yadda da ta annabi ba kamar ya ce da Allah ya imani bai imani da annabi ba to wannan kuma kafirci ne ubangiji yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين أبابا مهينا lalle waɗanda suke kafircewa Allah suke kafircewa manzanni ta yaya Allah ya ce wa yuriduna suna nufin an yi farriqu bainallahi wa rusulihi su bambance Allah da manzanninsa ta yaya sai ce wa na su ce nu'minu bi mun yi imani da shashi na wahayi shine qur'ani na rukunnan imani shine Allah mun kafirce wa shashi shine hadisai da rukunnan imani shine imani da annabawa domin imani da annabi ba shine kawai kace na yadda wani annabi bane a na yadda da duk abin da ya faɗa mun gaskiya ne na yadda da duk abin da yace mun ayi wahayi ne daga Allah duk abin da yake mun a bari wahayi ne daga Allah amma idan kace kawai kai imani da gangar jikin annabi ba yadda da maganganun sa ba wannan ƙarya ne kai imani da annabi ba imani da annabi ya kunshi imani da maganganunsa imani da ayyukansa duk abin da yace a yi duk abin da yace a bari a bari wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da annabi ya zo muku da shi ku rika na umarni duk abin da ya hane ku ku bari na hani wattaqullaha inna allaha shadidul iqab ubangiji yace wala yasma'u summu du'a amma sai dai kai to kurame ba sa jin kira duk mutumin da aka yi masa wa'azi da wahayi bai ji ba to kamanninsa kamar kurma ne shi ko kurma daman in an kira shi ba baya ji ma'ana shi ma kafiri in an masa wa'azi baya ji haka nan mai rabon bata duk wa'azin da za ka yi masa ba zai ji ba kamar yadda ka san duk da za ka kwalla wa kurma ba zai ji ba amma an abin da ta yi shi ne Allah ce masalul ladina kafaru kamar masalil ladhi Eko, bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'an summun bukmun umyun wa hum la yarji'un ubangiji ce masalul ladina kafaru kaga misalin kafirai in ane musu wa'azi ka masalin ladhi yanqu kamar misalin mutumin da yake daga murya ne wajen kira bima la yasma'u ga wanda baya ji kamar kai ne kana kaga dabba tana tafiya a ce akuya ce akuya mata ji ka ruwanta da kai saboda a ɗabi'ar da Allah ya mata ita ba ta jin irin wannan kira ita kawai abin da za ta ji kawai wani sauti yana ɗagawa amma ba ta san me sakon da ke cikin sautin yake nufi ba ashe sunanta ma kake kira ashe kana nufin ma ta zo amma ina ruwanta da kai Allah ce saboda me mun su kafiran kurame ne bukumin bebaye ne umyun makafi ne ma'ana kurame ne ga gaburan jin gaskiya baye ne gabaran jin gaskiya ko faɗa gaskiya umyin makafi ne gabaran ganin gaskiya fahum la nuna ba su da hankali da ka ubangiji madaukakin sarki yace wala yasma'u summu du'a kaito sai dai kurame ba sa jin kira ba sa jin kira abin nufi kafirai ba sa jin wa'azi wa'azin baya ratsa su baya musu amfani suna jin dai sautin amma sakon ba sa ɗauka kalmar summun jam'i ne na al'asammu al'asammu shine kurma guda ɗaya a larabci amma kurame da yawa summun kamar al'abkamu al'abkamu shine daidai daidai wanda baya magana kurma kuma wanda baya jin magana shi daidai zai ji amma ba zai iya mayarwa ba amma shi kuma kurma ba zai ji ba na ya mayar da ka jam'in daidai shine bukmun amma mufrad ɗinsa ƙwaya ɗayansa shine abkamu an gane ko da ubangiji subhanahu wata'ala yake as-summu kurane la yasma'u du'a ba sa jin kira kira anan ana nufin kira na wa'azi kira na abu Allah shi kadai a kadai tashi da tauhidi ubangiji yace idza ma yunzuruna a lokacin da ake gargadin su ba sa ji ma'ana ji ne amfani kai wala in مستهم نفحة من عذاب ربك يقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يقول ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك kuma inda wani ɗan yanki na azabar ubangijin ka zai taɓa su, la ya kulunna sai kuma ka ji suna raki suna cewa ya wailana kai canmu, inna kunna zalimin lallai mun kasance azzalumai. abin nufi yana daga cikin ɗabi'a kafuri yawan raki gashi da taurin kai amma kuma in musiba ta same shi gashi da kwarmato da raki abin da wannan yake nuni shi musulmi baya daga cikin ɗabi'a saraki musulmi abin da ake so ya zama mai haƙuri ya zama mai juriya ya zama mai jajircewa wannan juriyar da jajircewar kuma daman ba a samunta sai ta sanadiyar imani imani shi yake mai da kai ka zama jari shi yake mai da kai ka zama mai haƙuri shi yake mai da kai ka zama mai sauƙin hali amma kafirci ba abin da yake nunawa ko yake ɗora mutum a kai sai miyagun ɗabi'u shine Allah ya ce innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a kai ce illal almusalli dan adam asalin halittarsa an halicce shi ne ne raki idan masahu sharru idan abu mara kyau ya same shi jazu'an yana da kwarmato yana da raki yanzu kafuri ne idan wata musiba ta same shi zaka ga ya kwana ya wuni yana kuka kuma mata ne su je su aske kansu kaga mutum ya kwanta a ƙasa yana birgima har ya tsari. kai ta ba shi hakuri yake musibar da kai musulmi irin ta ninkin ba ninki ta same ka amma baka yi irin wannan abin ba me yasa kai ba kai ba saboda kai kana da imani addinin ka ya ɗabi'antar da kai haƙuri ya nuna maka cewa duk abu in ya faru kamar da shi ga Allah to wannan yana daga cikin ɗabi'un kafirai cewa yana daga cikin ɗabi'un kafirai ma'ana asali kafirai ke yi kuma hakan baya hana ka ga wani mai rauni cikin musulmi shi ma yana yi to idan aka samu wani mai rauni cikin musulmi yana da irin wannan ɗabi'a to akwai matsala abin nufi yayi kokari ya gyara domin wannan hali ne irin na kafirai domin ana iya samun musulmi sakamakon raunin imani ya rinka yin wasu ayyuka irin na kafirai to irin wannan idan mutum ya gano ya ji an karantar da shi to sai kokari ya dena domin idan kana yin aiki fa irin na kafirai ko da kana tutiyar kai musulmi ne fa idan aka tashi alkiyama Allah cikin su zai saka haka ni hattara da haka ubangiji subhanahu wataala anan yana nuna mana cikin ɗabi'un kafirai raki rauni ragwantaka su za su daɗe su ne maka ta'addanci amma ranar da karama sau ɗaya sai su cika duniya da surutu saboda ɗabi'arsa ta raki su sai su kashe musulmi ɗari amma ranar da su aka kashe arne ɗaya ko goma sai su cika duniya da raki wannan muguwar ɗabi'a ce ta san kai shine ubangiji subhanahu wataala yake wala in masatuhum nafhatun da a ce wata yar kankanwar musiba kalmar nafha abin da bai taka kara ya karya ba ma na musiba kai karama za ta shafe su min azabi rabbika daga azabar Allah la yaqulun sai ka ji suna cewa ya wailana wayyo mun mun lalace sai mu kalmar wailu ana nufin alhalaku musiba da bala'i shine kamar abin da za bahaushe yake cewa na shiga uku ko na mutu na lalace bi ma'ana ya wailata haga waqtuki huduri an gane ko ma'ana ke halaka ta lokacin ki yayi taho taho to shine ya na zaka ji suna cewa ya wailana kai can mu inna kunna zalimin lalle mun zalunci mu shine sai Allah madaukakin sarki ce to duk wannan abin da yake faruwa ba zai tafi a banza ba ونبأ الموازين القطة ليوم القيامة zamu أجي ma'aunai na auna ayyukan bayi don bayar da sakamako a ranar tashin alkiyama. A ranar tashin alkiyama kowa zai zo kuma za a zo da ayyuka waɗanda muka sani da ma wanda muka manta ba mu sani ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana za a zo da ayyukan bayi, za a zo da su kansu bayin kuma za a auna ayyuka. kowa zai ga ayyukansa na alkhairi zai ga ayyukansa na sharri ka'idar duk mutumin da ayyukansa na alkhairi suka rinjaye na sharri to shine dan aljanna ma'ana har ɗan aljanna da kake jin ana cewa zai shiga aljanna ba fa ana nufin baya sako ba a duniya a'a Allah bai yi wani dan adam a duniya da baya sako ba duk wani dan adam da ka sani yana sako sai dai kowa da irin nasa wani za ka ga manya yake wasu kuma wani kuma kanana yake yi amma ka ce ga wani ɗan adam a duniya shi kwata-kwata baya sabo Allah bai yi wannan ba ka'idar Allah ita ce idan alherin ka yafi sharrin ka yawa to kai ne mutumin kirki dan an ce maka mutumin kirki ba nuna ba ka laifi ka'idar Allah ita ce idan sharrin ka yafi alkhairin ka yawa shine mutumin banza ba a nufin shi ma mutumin banza baya alheri har shedan akwai abin da yake yi na alheri amma saboda sharrin yarin jaye alherin shi yasa ake sa mutumin banza To wannan ita ce ka'idar Allah da yawan mutane ba su fahimci wannan ka'idar ba sai dan adam yake wahalar da su in baka san waye dan adam ba to ba za ka iya mu'amala da shi ba kai ka dauka ga wani mutum kilin 100 bisa 100 baya laifi duk ranar da ka zaci haka in ya zo maka laifin kuma sai abin ya gigita ka a'a ka dauka duk dan adam yana iya daidai yana iya kuskure amma wanda kuskuren kuskurensa yafi yawa shine mutumin banza cewa mutumin banza baya nuna bai da alheri wanda alherin sa yafi yawa shine mutumin kirki cewa mutumin kirki ba nuna bai da sharri shine Allah yake wa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khafiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun da haka Allah ce ku sani duk abin da kuke aikatawa a duniyar nan ba zai tafi a banza ba za mu tattara muku su a ranar lahira kuma za mu auna muku su dan adalci wa nada'ul mawazina za mu aje ma'aunai alqista na adalci li yawmil qiyamati ana nufin fi yawmil qiyamati a ranar tashin alƙiyama to kalmar mawazin ana nufin ma'aunai da yawa jam'i ne na mizan amma ba a hada su da wancan yanzu idan ka auna gishiri kuma ka zo za ka auna garin kunu ai kaga dole sai ka goge kwana kafin ka auna garin kunu ka kada gishirin ya bata maka garin kunu ko ka auna omo garin omo kuma ka zo za ka auna garin masara kaga sai ka goge da ka malamai suka ce shi ma'aunin awon ayyuka a ranar lahira ɗaya ne shi za a auna alheri da shi shi za a auna sharri da shi shi za a auna aikin musulmi da shi shi za a auna aikin kafiri da shi sikelin ɗaya ne amma ayyukan ne daban-daban kafiri za a auna masa kafircin sa a auna masa zunacin zunacin sa a auna masa shan giyar sa a auna masa cin riba sa musulmi a auna masa sallar sa a auna masa imanin sa a auna masa zakkar sa a auna masa azumin sa a auna masa hajjin sa amma dai duk ma'aunin ɗaya ne domin idan an bambanta ma'aunin to kila wani ya zaton za a yi zalunci idan su ma'auninsu daban namu daban a ma'aunin ɗaya ne shi yasa wasu ayoyin a Qur'ani suka zo da ma'aunin ɗaya ɗaya ba jam'i ba shine Allah yake wal waznu yawma iznil haqq aw ranan nan gaskiya ce ma'auni a wannan rana gaskiya ne kaga waznu aw ko waznu ma'auni an gane ko to da ka ubangiji subhanahu wataala zai auna ayyukan bayi da ma'auni guda ubangiji ya ce tu zalamu nafsun shay'an ba wata rai da za a zalunce ta wani abu sawa'an musulmi ne Allah ba zai zalunce ta da komai ba kafiri ne Allah ba zai zalunce ta da komai ba ba guje ne wanda bai yadda ma akwai Allah ba Allah ba zai zalunce shi da komai ba abin da yayi shi za a auna masa shine Falatu tuzlamu nafsun shay'an ba wata rai da za a zalunce ta komai saboda me wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta kowa inna allaha la yazlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yazlimun Allah baya zaluntar bayi komai sai dai bayi ke zaluntar kansu inna allaha la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima haka ubangiji baya zalunci shine ma'anar fala tublamu nafsun shay'a ubangiji yace wa in kana mithqala habatin idan aikin bawa ya kasance daidai da kwayar gero ko ƙwayar zarra ko kwayar jan kiyashi min kardalin na mafi ƙanƙantar abin da ido ma baya iya gani domin kardal habbatu kardal suka ce kwaya ce saboda ƙanƙantar ta ido ma baya gani shine abin da ba shi yake cewa ƙwayar komayya ko ƴaƴan rana idan aka buɗe windo wani lokaci za ka ga wasu ƴan ƙwayoyi suna biyo haske wannan ido ba zai iya ganin su ba din lafiyarsa saboda ƙanƙanta su sun wa ido ƙanƙanta wasu ake kira da habbatu kardale Allah ce idan aikin ɗan adam daidai da irin wannan ƙwayan ne ko mun ƙanƙanta sa na alkhairi ko sharri a kai na biha sai mun zo da shi mun ƙauna hmm. wa kafa bina hasibin lalle mun isa masu hisabi in ji Allah hmm. subhanahu ta'ala. Hmm. shine abin da ya ce da ɗansa ya bunayya innaha in takum mithqala habatin fatakum in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya biha Allah inna Allah latifun khabir hmm. yace ya kai dana innaha ka sani yadda al'amarin yake in taku idan aikinka ya kasance misqala habatin min khardalin daidai da ƙwayar komayya na alkhairi ko sharri a takun fi sakaratin kuma a je a ne a cikin dutse au samawati kuma a kai sama a ɓoye, au arbi ko a haka ƙasa a binne ya a cibi Allah sai Allah ya zo da shi a ranar tashin alkiyama Mana duk inda ka shiga ka aikata wani abu ko mun ɓuyan da kai shi Allah yana nan kuma yana gani kuma mala'iku sun rubuta kuma a ranar lahira sai an zo da abin inna Allah domin shi Allah latifun kabir latifun mai zurfin sani ne khabirun kuma mai bayar da labari subhanahu wata'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisai ingantattu dangane da yadda za a yi awon ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama hadisi ya tabbata daga Imam Ahmad dan Hanbali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa daga Abdullahi dan Amr ce. kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah azza wa allah mai girma da daukaka yastakhlifu rajulan min ummati ala ru'usi al-khalaiq allah zai fito da wani mutum daga cikin al'umma ta inji manzo allah akan sauran halittu ma'ana a gaban kowa da kowa yawmal qiyamati fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan si sai a zo da manya-manyan littattafai na ayyukan shi wannan mutumin sun kai casa'in da tara duk a zo a baje masa in aka ce su jillu katon littafi wanda ya fi ƙarfin ma mutum ya ɗauke shi irin waɗannan littattafan za a kawo manya-manya har guda casa'in da tara na wani mutum sai Allah ya ce a buɗe a karanta masa Allah ce kullu jillin maddul basari kowane littafi kwaya ɗaya cikin wannan casa'in da tara ɗin iya ganin ido ne girman sa kuma ya ƙulu sai Allah ya ce da shi wannan mutumin da aka kawo littattafan za a karanta masa wanda duka ayyukansa ne a ciki sai Allah ya ce da shi a tun kiro min haza shay'an yanzu wannan littattafan da aka kawo duk ayyukanka ne a ciki kuma za a karanta maka akwai wani abu da kake jayayya game da shi cewa ba kai ka aikata ba a zalamatka katabati alhafizun shin mala'ikuna masu rubutu da kiyaye ayyukan bayi sun zalunce ka sun rubuta maka wani abin da ba kai ka yi shi ba ƙala sai mutum ya ce la ya rab a ya ubangiji duk abin da ke ciki na yadda na wani. kuma duk abin da suka rubuta na yadda ni na aikata ba su zalunce ni ba ƙala sai Allah ya ce da mutumin afalaka uzurun to kana da wani uzuri da za ka bayar aw hasanatu ko kana da wani aiki kyakkyawa wanda kake ganin za a auna ba a auna ba kala manzo Allah yace ayyubahatu rajulu sai wannan mutumin a kure shi ba yi da ta cewa dole ya ja baki ya shiru fa Kulu a ƙarshe sai ya ce la ya rab ba ni da wani ja ya ma'aiki ya ubangiji sannan ba ni da wani aiki kyakkyawa da nake da shi wanda za a auna kuma bayan abin da wannan littafi ya kunsa fa Kulu sai ubangiji ya ce da shi saboda adalci bala a'a ba haka bane inna laka indana hasanatan wahida tana da wani kyakkyawan aiki kwaya ɗaya tas a wajenmu la zulmal yawma alayka ba za mu zalunce ka ba wazala ce fa bi daqatan fiha sai a fito masa da wani ɗan kati karami shi kuma a jikin katin an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'ana kalmar shahadarsa ita kuma a wannan katin aka rubuta kenan wannan hadisin ya nuna mana shi wancan littattafai da tara, ayyuka ake rubuta a cikin su banda aqidar tauhidi ita aqidar tauhidi saboda muhimmancin ta kaci ake ware mata a rubuta maka ita a koye maka ita to haka idan an zo da wancan littattafan aka duba aka ga ayyukan cikin su lalatattu ne ba su isa su da kai ba to sai kuma a zo da wancan katin naka na tauhidi in shi ma ya inganta ma'ana babu shirka ko in an sa sai ya rinjaye amma in shi ma ka lalata shi tauhidin naka ba mai kyau bane kana shirka kana biye biye to shi ma kai asara ki da shine ubangiji sai ya ce a a akwai wani katin ka da muka rubuta maka tauhidin ka kalmar shahadarka fa yaqulu sai Allah ya ce da mala'iku ka kawo masa wannan katin fa yaqulu sai shi mutun ya ce ya rab ya ubangiji ma hadhihi al-bitaqatu ma hadhihi sijillat Yau wannan katin me zai tsina na bayan ga waɗannan jibgar jibgar littattafai shi ya raina katin amma bai san katin tasirinsa kamar gishiri ne cikin abinci ba shi gishiri a cikin abinci ga shi kaɗan amma yana isa abinci da yawa haka cewa don za ka dafa shinkafa kwano ɗaya to gishiri ma sai ya kai kwano ɗaya shi kai haka ka lalata abincinka ita shinkafa kwano ɗaya gishiri rabin cokali sai ishe ta to shi tauhidi haka tasirinsa yake duk ka duk azuminka tauhidi cokali ɗaya ya ishe ta amma fa duk yawan sallar ka yawan azumin ka in babu tauhidin nan daidai da cokali ɗaya to kuma an tashi a tutar babu kamar duk yawan abinci ne a ce babu gishiri ko kaɗan ko babu magi ko kaɗan da za a ji abincin lami ba zai ciwo ba da haka ubangiji subhanahu wata'ala shi wannan mutumin zai yi mamaki ya ce Allah duk wannan ma kama kan littattafan kuma a ce wannan ɗan kafin, wannan kafin ne zai mutu ya kulu sai Allah ya ce innaka la tublamu kai dai ka zura ido ka gani ba za a zalunce ka ba zalla ya ce fa tudau sijillatu sai a dauki waɗannan manya-manyan littattafai a dora su fi a tafi daya na ma'auni mizani sikeli kenan wal bidaqatu ina shi kuma wannan katin na tauhidi na kalmar shahada ingantatta shi ma sai a dora shi fi kifatin a daya tafin na sikeli قال من Allah الله صلى الله عليه وسلم يقول sai waɗannan takardu su tashi a tutar babu fankan fayau ana su zama ba su nauyi ba kamar soso wa saqulatil bitaqatu shi ko dan katin da ya raina ya zama shi yayi nauyi kirin nauyin dutse kala Allah sallallahu alaihi yace wala yaqulu shay'un bismillahir rahmanir rahim ba wani abu da ya kai nauyin sunan Allah mai rahama mai jinkai. Daka wannan hadisi yana nuna mana lalle mu tsaya mu kula da tauhidi za a auna mana ayyukanmu kuma za a auna mana tauhidin mu in ayyukanmu mu suka lalace in dai tauhidin mu ya gyaru to za mu tsira amma in dai tauhidin mu ya lalace to ayyukan mu ma ba za su yi tasiri ba da haka gaba ɗaya sai su lalace a wani hadisin da Abdullahi eh, eh, dan Amr dan As ya sake rawaitowa shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuda'ul mawazinu yawmal qiyamati za a aje ma'aunai na ayyukan bayi a ranar tashin alkiyama fa yi uta rajuli a zo da mutum fa yi za'u fi kibtatin shi kanka a ɗauke shi a ɗora shi akan tafi ɗaya na ma'auni fa yi za'u ma'uhu fi alaihi ya ɗauki kuma duk ayyukansa da aka tara masa a sa su ma a ma'auni a tafi ɗaya na sikeli da ta ma ya labi mizanu amma mizani sai ya rinjaye shi kala annabi ya ce ka yi ba aku bihi ilan nari sai a tafa ƙiyarsa zuwa wuta Allah ya tsare mu qala ya sake cewa fa idza adbara adbara bihi idza sa'ihun har sai an tafa yasa za a tafi da shi wuta sai kawai a ji wani mai kira yana kira min indin rahmani daga wajen Allah azza wa jalla mai girma da baya ya ulu yana cewa da shi la ta'jalu kar ku yi gaggawar kai shi wuta fa innahu qad baqiya lahu akwai sauran aikin sa da ba auna masa ba fa yi uta bi dakatin sai a zo da wani kati fiha la ilaha illallah a cikin sa akwai kalmar shahada ingatatta ayu da umar rajuli fi kifatin sai a ɗauki wannan kati da wannan mutumin a ɗora su akan tafi guda na ma'auni hatta ya mila bihil mizanu da da wannan ne mizanin sa na kyawun ayyuka zai rinjaye da wannan yana nuna mana lallai za a auna ayyuka sannan kuma lallai aƙida da tauhidi tana da tasiri wajen nauyin ma'auni shi ya sama a wani hadisi cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu huraira manzo Allah yake kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila arrahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai wasu kalmomi guda biyu masu saukin fada akan harshe amma mutane suna sakaci ba sa fadar su thaqilatani fil mizani kuma masu nauyi a ma'aunin lada ranar lahira habibatani ila arrahmani kuma wanda Allah mai rahama yake son su yana son ya ji bawa yana faɗa su amma da yawan bayi ba sa faɗa su ne me subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim da haka idan mun samu dama bari ka yawan faɗa wannan kalma tana daga cikin abin da ke nauyaya ma'aunin ayyuka a gobe kiyama sannan tare da haka ya yan uwa yana daga cikin abin da yake sa ma'auni ba zai yi nauyi ba ko me kai shine in ka mutu kafiri mutum zai mutu yana ciyar da marayu mutum zai mutu yana yawan sadaka mutum zai mutu ya gina gidan gajiyayyu ya tona rijiyoyin burtsatsai amma ba shi da imani to duk wannan ayyukan an dora su a mizani ba za su yi nauyi ba kai in ma ba a yi wasa ba ko awan ba ba za a yi masa ba domin Allah ya ce za ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum yace fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune da sahabbansa sai ga wani katan kafuri ya ci ya koshi yana tafiyar kafaita ya zo wucewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai yake kun ga wannan mutumin duk da girman jikinsa duk da isassa duk da takamarsa wajen tafiya idan an je lahira in aka ɗauke shi aka ɗora a ma'auni nauyinsa ba zai kai na fiffiken sauro ba sai annabi ya karanto wannan aya أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا cewa ba za mu tsayar musu da ma'auni ba ba yana nufin ba za a auna ba ana nufin in an aunan ma ba za su yi nauyin komai ba saboda ne saboda kafirci Allah madaukakin sarki ya tsare mu da kafirci Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada da muka yi kuskure Allah ya kai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد